kasance dai na harkar sayar da ɗanyen man fetur na ƙasar mu ta Nijar. To a makon da ya gabata ne labari ya bayyana aka yi wani bikin saka hannu kan yarjejeniya tsakanin gwamnatin ƙasar Nijar a jagorancin Firaminista Ali Laminzan da wakilan kamfanin ƙasar China CNPC nan ne aka rattafa hannu kan yarjejeniyar sayar da ɗanyen man fetur namu na gida Nijar wannan da ɗanyen man fetur dai mai zuwa kasuwar duniya inda aka cewa zubin kuɗin farko ya samu na kuɗi miliyan ɗari hudu na dolar wannan zubin farko ne na ɗaɗɗakan man fetur na tsawon shekara guda ta ce ɗanyen man fetur dai namu na gida Nijar cewa da kashi ashirin da biyar da ɗigo hudu cikin ɗari na ɗanyen man fetur na ƙasar Nijar wanda zai je kasuwar duniya ta hanyar bututu to shine aka yi zance akan wannan yarjejeniya wanda ake zancen cewa nan zuwa watan mayu wata dai wannan mai kamawa sabon wata ake hasashen cewa wannan ɗayan man fetur na ƙasar Nijar zai so hita daga cikin bututu a kasuwar duniya gashi ko kaga homa lahwa duk ini ɗaya duk rana guda ganga ɗayan man fetur dubu tasa'in za ta dinga fita jarida ta ce kamfanonin waje da dama ne fa suka yi kwaɗayin neman samun wannan haraka a nan da ta ce kamfanin CLPC na ƙasar China ya yi tayin faɗi ka tashin ganin shine zai samu wannan haraka kuma kaukaga ga hakan ta kasance jarida Le ta ce kashi ashirin da biyar cikin ɗari na ɗanyen man fetur kin nama na gida jar Shi ne aka sayar a cikin tsawon shekara guda 2024 ta ce ga wani labari ma da ya bayyana a kwanan nan wato cewa ake nan da ɗan lokaci mai zuwa za a gina wata sabuwar matatan man fetur a doso ta ce labari ne wanda ya bayyana ta bakin ministan man fetur muhammadu barke a yayin wata ziyara da ya kai a kasar mali a wannan mako minista ya ce matatan man fetur kin za a ginawa a doso za ta mai da hankali ga biyan bukatun kasashe mambobin ios a fannin man fetur yo malam cin wannan labari ke da wuya sai Wani farin ciki ya kare mamaye al'ummar kasar Nijar musamman ma al'ummar garin Doso waɗanda suke fatan ganin hakan ta tabbata garin Doso ya koma koyar da IOS yayin da a farkon wannan mako ne ministan cikin gida muhammadu tumba ya shagoranci wani zaman taro na musamman na ganawa tare da sabbin magadin nan gari administrator lege wato domin tattaunawa da juna da ƙara sanar masa da nauyin da ya rataya a wuyansu na kulawa bin ka'ida da kyautata tsarin da ya dace domin samun ci gaban al'ummomin wannan ƙasa baki ɗaya. Jaridar Le ta ce a wannan lokaci waɗansu tsahin magadin nan garin fa suna can hannuwan suka gaba hankula sun tashi na ganin cewa ba mamaki fa bincike zai ritsawa da su kwarai kau tunda dai hau kana gani ba wasa ana can ana ta bincike sifetoci bas ana ta bincikawa gunduma gunduma ya magajin gari ya jagoranci kakana an kai mi da mi aka yi yaya jagoranci ya kasance a ofishin magajin gari an yi daidai koko an ratsa hanya tattali aka yi kowa caka sifirtoci suna can daga wannan gunduma zuwa waccan gunduma suna ta cikawa a daddage wanga wuri a binciko na a gani harakar nan da aka yi ta jagoranci yaya ne kaka ayoto can ga suka da in shi zomo da ya shi kiɗin farauta to ni kuma sai ho a makon gobe idan fa Allah. Majalisar Dattijan Kungiyar Haɓaka Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka ECOWAS ko kuma Sidiyawo ta buƙaci ƙasashen Burkina Faso da Nijar da Mali da su sake yin nazari kan matakin da suka ɗauka na ficewa daga cikin ƙungiyar. A cikin wata sanarwa da aka wallafa a jiya Laraba bayan kammala wani taron kwanaki biyu a birnin Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire, shugaban majalisar tsohon shugaban tarayyar Najeriya Goodluck Jonathan ya bayyana damuwa a game da yunkurin waɗannan ƙasashe da ke ƙarƙashin sojoji na raba gari da ƙungiyar. Kazalika majalisar dattijan ta taɓo batun katsa Landan da wasu manyan ƙasashe ke yi a yankin da kuma raunin ƙasashen ƙungiyar tare da yin kira ga hukumar gudanarwar ECOWAS ɗin da ta ɗauki matakan gaggawa don hana yankin zama fagen yaɗa rikice-rikice na manufofin siyasa na ƙasa da ƙasa. Ƙasashen uku da ke yankin Sahel dai sun kafa wata ƙungiya da ake wa lakabi da IOS tare da kulla alaka da rasha bayan korar sojojin faransa da ke zama uwar gijiyarsa a shekarun baya a tirberi da sauran sarakuna na kasa ga azamna a liƙe cikin ɗaki mu ga abu juna gaskiya paske ile granta na azamna biskan tabal yaƙi ba solution ba ce in an kashe soja an kashe ɗan Nijar in an kashe talaka an kashe ɗan Nijar barayi ne sun kai mu yawa waɗanda kuma an san da su kuma ƴan uwan mu ne kannan mu ne yannan mu ne il a ɗauki mataki in ma sarki ne in uban sarki ne il faut ai dena san shi a zo a zamana ile garantan damana ta yi kusa a tsaida shi daga yanzu mutane su je su yi batun noman su paske in babu abinci babu rayuwa in babu security babu rayuwa to shine shi mai girma shugaban kasa yake so ya kwatanta mu mutane za a yi unhwani da ku ne don a wace kasar ga ga ku taba yarda a yi unhwani da ku a wace kasar ga ga ku taba yarda yanzu ku dibi wani salo da haito kidnapping a zo a sace mutum gashi yana faruwa shi yan kwani a sace mutum a shigar shi shi yan sokoto shekaran shi ma gwamnan sokoto ya yi magana ya ce akwai sarakunan gargajiya cikin harkar kidnapping gwamnan sokoto ya haɗe shi nan nijar akwai sarakuna dewa da masu garuruwa dewa da su san ke faruwa cikin kasashen su mai su so su haɗi in don fasu ya kura shi saboda suna dibin wani abu zai faruwa sun mance walakanci da sun gani baya sun mankan cin amana da sun gani baya kai ku dawo ƙasa ga intan wace babu inda za mu tahiya amma thank you ba mu kama mu sai NSP ba har ya kasance an ka gama da hannunmu an ka ci amana sai NSP an ci amanar Niger da zai shigowa za mu shiga bauta wadda ta hi mai a sunanta penetration colonial ba mu wannan hwata amma leshak bi sai NSP ƙasa ga ta wace kenan an yi neman hanyoyin iri-iri na kabilanci na eta de la Zawad don Allah ya sa wannan abubuwa duka ya huce mu bar zancen kabilanci mu dawo mu da kasar ga tamu haka shugaban kasa ke so mulki bai sha mai kai ba shi takaicin da yake shi le désordre mun gani des gens da president na parti politique ne ke na su ministre babu abun da ba gani kasar gaba abun da ya huce mu mun so a bashi baya a ɗauki en vrai départ a bar hypocrisie parce que an san da turawa yanzu misali zan ɗaukan ku shekara nawa ana cordial la paix au Niger c'est les américains sai dai amerika ba amerika zaka gani yana hausa yana hillanci yana gurmanci yana zabarmanci shi hada ma ils ont fait des thèses par village sun yi des thèses sun karance mu sosai sun karance mu sosai sun la force et la faiblesse hmm. de tous nos leaders in ka fait misali mai yayi in ka des gingu in ka fait tera in ka ont wane ne sun san la force sun san asalin kowa e sun yi shakar shekara fait na suka Ils santar alhamdulillah kenan mutane da sun karance mu sosai ƙasar faransa da kuke gani ta karance mu sosai an san ɗan nijar saboda kuɗi zai su da mutuncin shi ba duka ba an gane su ga 'yan siyasa an gane su ga siyasa wanda zai ci amana abu ta shekara ashirin saboda kuɗi wani zai ci amana shekara talatin saboda matsayi saboda matsayi to mutane su sa cikin kansu ƙasar ga tamu ce dumu duka babu zancen wani a kawo cani saboda shi cani shugaba ne da Allah ya riga ya sa shi Allah ya zabo shi ya sa shi voilà sa conviction voilà sa révolution ba ka jin dadi sai ka da kai balaguro kare shekarar jana ya balaguro na hito da balaguro ba ka jin dadi sai ka ga an wata kabila suna mai wa'ansu kasashe suna mai Niger addu'a ido na ya gwada min wannan arfa da ina da ina da ina ba ka jin dadi sai ka ɗauki fasforin ka yi cikin aeroport sai ga bature ya daga hoto ya dibe ka an sa republic di Niger ido